بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة باب نفقة الرجل على عبده وخاتمه صدقة babi da zai yi bayani akan cewa nafaqatul rajuli amfani da dukiya da mutum zai yi ala abdihi dan bawansa wa khadimihi da kuma mai masa hidima sadaqatun sadaqa ne na sha fassara an an nafaqa ko al infaq ba ciyarwa ba ba ciyarwa ba kawai a'a ta kunshi tufatarwa ta kunshi kula da lafiya duk ana ce masa an nafaqa an nafaqa ne duk abin da za ka yi amfani da dukiyarka domin aiwatar da shi sunansa an nafaqa mun gane ai suna faɗi tun can da suna cewa an fi ma fil jayib ya ci kama fil ghaib ka ba da abin da ke cikin aljihu sai abin da ke wajen Allah gaibinsa sai ya zo maka mun gane ai sannan ga wancan hadisin na ma min yawmin nusbihu fihi al-ibadu illa wa malakani yanzilani yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfikan khalafa ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا قالني يعني أنفق وأنفقوا مما رزقناكم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فأن نفقاتهم to mutum ya amfani دم dukiyarsa don bawansa ya ci abinci ko don bawansa ya sa tufafi ko lafiyar bawansa sai kuma aka zo sai aka ce ba bawa ba hadda mai hidima mai hidima ka ga mu yanzu da ba bayi in almajirai da ake ɗauka su su kula a ci aiki a gida da yin wannan ake sa su tsaron shago da wannan ake sa su share-share da wanke-wanke duk waɗannan hadama to su to mutum ya ba su abinci sadaka yi Allah zai ba shi lada ga aikin da suke mishi kuma ya ba su abinci kaga ai kama an samu kama an samu mubadala ne su sun ba shi aiki sun yi aiki shi kuma ya ba su abinci to to wannan abincin da ya ba da lada zai samu ya sadaka kaga ashe babban abu ne حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول المقدام صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ne yace ya ji annabi sama yana cewa ma at'amta nafsaka sadaqatu abinda ka ciyar da kanka kayi sadaka amma da ka ci kuma ka tashi kai ibada da ka tashi kai ka ci kai abu mai amfani ba kuma mutum ya ci ya kat shikenan ka ci ka sha kayi teba ba irin na malam Ali na manki ba irin nashi ba mutum ya tashi kawai shi kenan ya ci ya ƙoshi sai kuma kawai sai ya gyatsa shi kenan sai kuma ya tafi wani waje na wanda Allah bai yarda da shi ba ko ya je ya aiwatar da abin da Allah bai yarda da shi wannan ba sadaka yi ba sannan kaga wannan ya kori magana hausa da suke cewa ci da kai ba gwaninta ba ne a gwaninta ne sai dai akwai inda ake faɗin wannan mutum ya zo yana wani abin nan abin nan nan ni da nake ci ba gwanci da kai ba gwaninta ba ne to a nan kila dai sai ka faɗa masa wannan amma an ka da wannan hadisin sai ka istighfari a zuciyarka wa ma at'amta waladaka sannan abin da ka ciyar da 'ya'yanka lafazin alwalad yana ɗaukar mufrad yana ɗaukar jami'i ba ɗa ba kawai da 'ya'ya mun gane wa zaujataka haka matarka kai wa khadimaka da mai maka hidima fa huwa sadaqatun sadaka ka ci da kanka kai sadaka lada zaka sama ka da 'ya'yanka ka samu lada kayi sadaka ka da matarka ka samu lada kayi sadaka ka ci da masu maka hidima almajiranka a gida masu maka share-share da wanke-wanke da sauran wanki shi ma kai sadaka na wani ba musulunci ba da za ka samu irin wannan gara da daɗin a cikinsa daga mutum ya gode ma Allah babban ni'imar da Allah zai ma mutum ya wayi gari a ce shi musulmi ne sannan kuma bayan sa musulmi ya zama ɗalibin ilimi sannan kuma bayan kasancewa shi ɗalibin ilimi mai ƙoƙarin aiwatar da abin da yake koya daidai gwagwadon iyawarsa da ikhlasi to waɗannan manya-manyan ni'imomi ne da ba mu cika tuno su ba mukan manta to kaga wannan wannan hadisi ne sahihi حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى من ذا لسن يتي بيي صدقة إذا تي ما بقى غنى صدقة دقيت كما بقى كوما كازم مسيا تلك با a'a sadakar da kai ta kai kuma ka dan ban kanka abin da zaka makanka shi yasa ka ga wancan wancan ya wancan matashin da wani ke bansa aka ce tashbihul majhi bima yashbihu zamma fatan kamulat akhlaquhu ghayra annahu jawazun fama yubqi min al baqiya fatan matashi ne kamulat akhlaquhu dabi'unsa gabaki ɗaya sun cika ghayra annahu sai dai shi jawazun mai yawan kyauta ne yi biki min al-mali baqiya in ya tashi ba da duka yake ba da baya barin ko titi yabansa ake yi kuma aka karfafi ba, amma dai da damuwa yi biki min almali ba baqiya da damuwa khairu sadaqati ma baqa ginan fiyayyar sadaka ita ce wadda mutum ya yi ta kuma ya dan bamba kansa wata wadata mun gane aiko ka bada kakkai kyauta kuma ɗan kai kuka akwai kyautar da bahaushe ke ce mata kyautar kuma da kai kuka shi ke nan abin da yake da ita asali masu yin wannan kyautar masoya suke yin ta masoya ba shi ne mana budurwar shi ta ga wani abu a hannun shi shi nan kawai ta ce ai tana so shi nan mishi sai kawai ɗauka ya bata ta koma ya ɗaki kuma to ce ai kati take so to dama ɗari biyar yake da ita a cin aljihun shi duba ya duba ɗari biyar ce dunkulalliya ita kenan mishi duniya da duniya ba a san lahira ba yana kawai sai wai makin ya ce a a nemo canji a siyo mata na ɗari biyu saboda ya burge ta kawai sai ya ɗauki ɗari biyun nan alhali ya manta da safe bai da na koko da kuli kaga da damuwa to ta kuma ɗan kai kuka kenan ko to ba a santa wal yadul ulya khairun min al sufla sannan hannun da ke sama kullun fi alkhairi fiye da hannun da ke ƙasa alyadul yadul ulya hiya al yadul mu'tiya hannun da ke badawa wal yadu sufla hiya al akhida hannun da ke ansa shi ne a ƙasa yake ko shi yasa ai shi yasa malamai in suka zo faɗin eh, tafsirin ayar da ke cewa hatta yutul jizyata an yadin wa hum aka ce in sun zo abin da za su yi sai su ajiye haka za su yi sai su yi haka sai a ɗauka idan yahudawa da ahalu kitabi da kiristoci in suka zo za su ba da jizya to ba haka za su yi ba ba haka za su yi mai ansa ya miƙo hannun shi kenan su miƙa mishi ba a'a sai haka za su yi sai a ɗauka ne an yajin din wa hum sajihun sai su yi haka sai a ɗauka kaga aidihim hiya sufla hannayensu su ne kaskantattu shi kuma wanda zai sa'i mai karba shi kuma duhu hiya yadul ulya hannunsa ne a saman dai shine an yadi hatta yutul jizyata an yadin wa hum sagihun ba a yadda musulmi ya kaskanta ba wa bida bi man ta'udu sannan kullum idan za ka fara yin sadaka to ka fara da wanda wajibi ne ka ciyar da shi matarka ‘ya'yanka iyayenka a lokacin da suka ba su da hali da sauran waɗanda suke na farko farko haka haka haka za a yi ta yi su za ka fara yi kada mu ka zama inuwar giginya inuwar giginya ba haushe ce na nesa ka sha kar ka zama haka fabda bi man ta'ulu ta'ul wanda kake ciyar da shi shi yasa ake cewa ai iyal ai iyal waɗanda suke ciyar da su wajibi ne a kanka mun gane ai shi lafazin al'awi lafazi ne lafazi lafazi ne mai harshen damu zai iya baka ma'anarsa kuma ya baka kishiya kaga al'awi na zuwa da ma'anar kuma talauci wa da ailan fa aghna shi yasa a ruwaito daga magabata wani na fassara zalika adna Allah ta'ulu cewa wannan shi ya fi adna in ka auri mata ɗaya to adna shi ya yafi Allah ta'ulu ka ku zama talakawa wasu kuma suka ce zalika adna Allah ta'ulu ai zalika adna Allah taqsura iyalukum shi ya fi kenan ka iyalanku su yawa ko kuma zalika adna Allah ta'ulu wannan shi ya fi cefaninku ba zai yi yawa ba mai mata ɗaya cefanin shi bai da yawa ko ba za ka haɗa shi da mai mata biyu ba ko mai mata uku ko mai mata hudu ko to to sai ya ce ta kulum ra'atuka ya za a yi haka bari matarka ta rika cewa an fi alayya au tsallikini ciyar da ni tufatar da ni kula da ni au tsallikini ko kuma ka sake ni shi za wani dattijo ya faɗa min ya ce shi dai a ce mutum matar shi ɗaya a ce an kai shi kotu ya kasa ciyar da ita ya ce in eh, shi ne alƙali to sai ya zane shi da kanshi sannan kuma ya ce a ɗaure shi ya ce mata ɗaya ba za ka iya ciyar da ita ba gaskiya akwai nau'i na takarci gaskiya mata ɗaya fa kuma mata fa ba su cin abinci da yawa na taɓa fannin wannan magana wasu ba su gane ba wasu ku da yawa ba za su gane ba mata ba su cin abinci da yawa namiji ya fi cin abinci da yawa ah, ko shayarwar suke ba su cin abinci ba su kai ka ci ba su ba suna iya rayuwa fa da minti da da chocolate su wunin chocolate suke sauta kai ba yamma ta yi ku dare ya su ce su askirin za su sha shi shi mata suna da wannan ba su cin abinci da yawa gaskiya ina faɗin mafi yawancin su da wuya ka samu a jinsu mata asalin su ba su cin abinci da yawa maza sun fi su ci shi yasa ko karamin yaro ne jinjiri ya fi sha ya fi sha da yawa to kaji kaji shine ke cinye abincin yawwa to ka gani har mutum mata shi ta ce masa ko zai ci da ita ko ya sake ta wa yaqulu mamlukuka bawanka kuma yana cewa an fiq a aw ni ci yadda ni ko ka ce da ni kaga mutum ya lalace wa wala duka ƴaƴanka su kuma su ce ila man na ya baba <laughs> baba wa za ka hada mu da shi ka kyale mu kaga ila man takiluna ila man lam yalidna wala yarhamuna wala ya arifu halana zuwa ga wanda bai shi ba shi ya haife mu ba wanda bai jin tausayin mu shi ne kake tsammani ya ciyar da mu to nan ka gama sama yana nuna duk waɗannan ƙarƙashin ka suke idan baka ba su abin da rayuwarsu za ta tsayi da shi ba to ka tozarta su ba su da wani fiye da kai mun gane ai mata gashi nan sannan abin nan in ka ne maka hidima sannan kuma 'ya'ya kaga su ne fabda bi man ta'ulu din so daga sadaka ne ciyar da su in kai musu tufafi ka samu lada Allah zai baka lada mun gane ai حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال amara annabi su sama bi sadaqati wata rana manzon sama yayi wa'azi yace a rika sadaka shine amara ai ya bada umarni yace a rika sadaka fa qala rajulun sai wani mutum yace indi dinaru yace ya manzon sama ina da dinari daya ina da dinari daya dinari da ya kai yanzu wajen nau kenan dinari ashirin shine wajen dubu ɗari takwas dinari ashirin dubu ɗari takwas to dinari ɗaya nawa kenan ashirin dubu ɗari takwas dubu arba'in to to ka gani to sai ce na da dinari ɗaya inda za ku san kuɗin mu bai da daraja sahabbai ma duk sun fi mu kuɗi ya ce indi dinarun ina da dinari ɗaya faƙala an fi ala nafsika sai manzo su ne ce yi amfani da shi akan kanka kana da sabulu kana da abincin da zaka ci kana da abun wanki yi amfani da shi akan kanka kaga an fiqhu ala nafsika kenan qala sai ya ce indi akharu ina da kuma wani dinara qala anfiqhu ala zawjatika sai ya ce to matarka anfiqu ala zawjatik matarka qala indi akharu sai ce ina da wani qala anfiqu ala khadimika sai ce ka je ka ba bawanka me maka hidima a gida Sun ma'anta anta absaru to daga nan kuma in kana da wani dinaran na hudu to kai kuma ka fi ilimi akan wannan kai ka san yadda za ka yi da shi amma waɗannan uku kanka la yanbaghi lil insani an yasa an kada ka manta da kanka shi yasa Allah ta'ala a cikin wa'azin da ya faɗa mana na abin da ya faru da ƙarunu cikin wa'azin da aka musu ce wala tansa nasibaka minad duniya ka manta da rabanka na duniya kai kanka kana da bukatu kai kanka kana da bukatu so da ka kula da kanka ka kula da matarka sannan kuma ka kula da mai maka hidima a wancan hadisin kuma an kare mu da cewa ka yi ma ‘ya'yanka so da kada mai wasa da wannan sai mun kara babi na ɗarin nan babun idza kariha an ya akula ma abdihi babun mai hukuncin mutum ya je yana kyamar ya ci abinci tare da masu masa hidima yanzu kawai misali almajirinka kana da almajiri sai a ce ku ci abinci tare kai kyama to me hukuncin haka hmm? حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل وأن تابع أبو الزبير ya ba يشي يا جوان متين يسأل جابرا yana tambayar jabi rubna Abdullahi radiyallahu anhu ma an khadimin rajuli game da mai mutum hidima idza kafahu al-mashaqqata wal harra idan ya idan ya bashi abin da zai kare masa al-mashaqqata wahala wal harra da kuma eh, rana Ke ce amaran nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uhu manzo Allah sama ya umarni cewa a kyale shi qala na'am ke ce eh فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أقلة في يده إذا متن يجي فإن كره أحدكم إذا ɗayanku ya ji ƙyama ya ƙi an ya tsama ma'ahu da ya ci abinci tare da shi to falyut'imhu uklatan fi to ya ci yadda shi ko da loma ɗaya ce a hannunsa wato ba dole bane sai ka ci abinci da bawanka ka rika bashi abincin shi ya je ya ci so da kan kai kyama ka ce ba za ka ci abinci tare da almajirin ka ba ba kai laifi ba eh, abin da ake bukata shine ka tsare masa almashakka duk abin da zai zama na wahala ka tsare masa sannan kuma walharra duk abin da zai tsare masa rana wato tufafi ka bashi sannan kuma in ana bukatar wajen kwana ka bashi wajen kwana duk wannan yana cin alharra da almashakka to in kai wannan kuma ka ji kana kyaman ba za ka cin abinci tare da shi ba to ka ba bashi abinci shi je ci kayan shi mun gane ba dole bane sai ka ci abinci tare da shi mun gane so daga shari'a bata sa wajibi ba dan ka ce kana kyamar ka ci abinci tare da bawanka to baka saba ma Allah ba ko kuma misali a ce almajirin ka musamman ma a ce yana da kazuwa kaga ai da damuwa ko ko kuma ka ce masa ya wanka idan ba su sanyi ga ai ta rigima da su